Thank you. dubban yan gudun hijira da suka fito daga wasu ƙananan hukumomi a jihar Borno wanda suka hada da Ngala da Mafa da Dikwa da Goza da Marte da kuma Kala Balge waɗannan yan gudun hijira zai da aka yi kiyasin cewa adadin su ya tasamma dubu hamsin da biyar da suka hada da mata da maza da kuma ƙananan yara yanzu hakan na samun mafaka ne a garin Dikwa tare da samun kariyar jami'an sojojin Najeriya garin Dikwa dai na tazaran kilomita 85 daga babban Maiduguri na kuma ɗaya daga cikin garuruwan da sojojin Najeriya suka sake kwatowa bayan 'ya'yan kungiyar Boko Haram sun yi kaka gida a ciki a baya wanda zakan ke dauke da mafi yawan waɗannan 'yan gudun hijira fiye da dubu hamsin da biyar aka ce su ne 'yan gudun hijira mafi yawa a tarihin Najeriya mun dai kasance cikin tawagar gwamnan jihar Borno Honorable Kan Shatima wanda kuma ya walkici shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari dan ganawa da waɗannan 'yan gudun hijira ga ma dai abinda gwamnan jihar Borno ya shaida ma labarai na zo ne na wakilci shugaban ƙasa shi ya aiko ni da muka gaya masa cewa mutane dubu hamsin da biyar na a nan garin sai ya bani umarni yake in zo in jaddada musu manufarsa ta alheri bisa gare su kuma a kawo musu abinci da abin sha da magani kuma duk na zana gamsar musu na jaddada musu alkawarinsa na cewa insha Allah a shekara mai zuwa insha Allah za a fara gine-gine kuma za a tallafa yanayin da su mamu insha Allah mun yi imani zai share hawaye a shekara mai zuwa. To ko ya waɗannan yan gudun hijira da ke ciki? Yan gudun hijiran halin suna cikin tsananin matsala, tsananin matsalolin rayuwa musamman ma ta fanni wajen kwance. Kaga kuma ana lokacin sanyi. Kaga dole masace komawa gida da mutane dubu hamsin da biyar ne. Fi sabilillahi wallahi nema fa mana ya taimaka mana state emergency management su ma sun saya barkuna da sauransu sun kawo amma bukatunmu ta fi karshen dubu biyu ko dubu biyar ko dubu goma. to ko nawa kashe wajen siyo waɗannan kayayyakin abinci ga waɗannan yan gudun hijira mafi yawa a najeriya tambaya kenan ne wa kwamishinan ma'aikatar ƙananan hukumomi na jihar borno honorable usman zanna wanda ya amsa da cewa. ga wannan abin ba za mu iya ce ga yawan a kudin da aka kashe ba domin gaskiya nema tana mana kokari sema suna kokari local government council kuma ita ma tana kokari jikwa kamar kananan hukumomi nawa ne suke cikin wannan kam na jikwa muna da goza ma a cikin kam nan muna da kala balde muna da jikwa muna da marte muna da mafa to kowane irin hali waɗannan yan gurin hijira da rikicin boko haram din da da take ciki a halin yanzu boko haram ne suka dabe muka zo mm, yanzu kun shigo garin eh, eh, mun samu ma hanya mun shiga yanzu mm, kamar sun shigo garin naku ne ko me faru sun shiga sun kada mana hankali tukuna jiya su sojoji suka je muka samu hanya muka fito mm. da yamma muka zo kamar me sunan garin naku gurunge a wani local gama ne a local gama na dikwa oh, yanzu an tantance ku za ku shiga gari ke eh an ba mu wajen taburma an ba mu wajen rumfa komi da komi yanzu ya kare amma sauran jama'a mun suna baya to abinci ba abinci mun samu alhamdulillah to Allah ya taimaka Allahumma ba matsala sai abinci ma muna son kara to ba so eh, kara ko eh haka ne to Allah ya taimaka eh haka ne kuma problem da ita ce ma ita ce ita ce ba da kar wannan mun gama hmm. sai mutane za su ga cikin da su samu abu idi na da abun da ganye ne da sai lage daga bana ba mani aka koro mun gajibo daga gajibo tun daga ba ma ko je gajibo gajibo ko da nan cikin eh. mun dai dawo cikin wannan gari na Maiduguri ne da maracen jiya wanda kuma daga bisani muka ji karan harbe harbe mai karfin gaske wanda aka ce ana zaton yayan kungiyar Boko Haram ne ke kokarin kai hare hare amma dai wasu mazauna cikin anguwannin da aka kai irin waɗannan hare hare da ke cikin garin Maiduguri da abin da ke cewa da suka kawo a ina da har su sa na angon muka ta tashi su zai bon ko muka wata mata yanzu da mata tashi a daidan ina ne daidan guri ko mun shiga ta ta ta jinsan wannan gurin ne sunan shi bohol din nan su sa ne bayan gida na ma har tugu na su ya su daya ya sauka ya kashe mutane biyu ma wallahi. A bayan gidan naka? Eh. ka kenan? Eh kasa kasa. Ya kashe mutane biyu? Eh. Wallahi. Wace da shi yanzu? sun shigo tsakanin kashi plantation da kuma abin nan da mure wannan sakiyan ba ba sojoji a yi kuma akwai wani garin da ana kira a dawari eh, so so eh, sun zo wajen to wajen dama mutane kawai kawai wanda sun gudu su zona duk sun tara wajen sun yawa wajen so sun zo ne suka tattace mutane da sauran da mafi su ba Motar biyu abin da zahiri wuta ne kansu da muke gani dai amma kuma yanzu na ba a ba kowa wallahi ba kowa duk mun fita bakin abin nan kusa da filin polo na duk mun fita ya ya ya da shi wallahi wata da ta zo gidan mu karbin nan ta shiga wani gidan dan uwan mu yana da mata guda uku wallahi sai ta sai ta tarwa Allah ya samu da mutum goma yanzu yanzu ana ce mishi bila isa da ya ana ga mata dai dan magan wannan wata tarwace wallahi sama da mutum goma sun mutu cikin gida ta shiga eh cikin gida ba ta shiga cikin gida a cikin ta shiga gida na yi dai ta kokarin jin bangaren hukumomin tsaro game da akwai wannan lamari sai da haɗi zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto babu wani takamaiman bayani daga wajen hukumomin tsaron duk buga wayan mai magana da yawun rundunar sojan Najeriya wato Kanal Mustapha Anka amma ba samu an ɗoka ba na kuma aiki sakon katta kwana amma har zuwa wannan lokaci ban samu wani ansa daga gare shi ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya